barista kaka shehu lawan shine shugaban kwamitin rabon waɗannan gidaje tun kafin wannan abubuwan ya faru shi gwamnan jihar borno alhaji kafin Fatima, yana so ya gina gidaje dubu ɗari wa mutanen da suke zaune a gidan kara wanda muka fara shi a gidajen mafa wanda suke university kusa da university maiduguri kuna wannan abu boko haram rigiman boko haram ma ya fara to idan ka kula wayannan mutanen garin nan su ne waɗanda na farko boko haram suka fara koransu a garinsu suka zauna a ciki suna wayannan abubuwan da bai dace to shi yasa su da suka taso a wannan wajen shine gwamnati aka zo aka rusa gaba daya anguwan sojoji suka rusa suka kori yan boko haram suka tafi kuma al'amarin kawo zaman lafiya ne gwamnati ta rusa gidajen shi yasa gwamnati ta ce to bari ta gina waɗannan gidajen ta sa su tunda ba laifin su bane musifa ne Allah ya kawo to shine kuma ina tabbatar maka da duk garuruwan nan da boko haram suka kori mutane idan aka samu komawa garin dole gwamnati za ta yi tallafi ko ta gina musu gidaje ko ta gyara gidajen da suke to koyar al'umman da aka tantance da kuma za su amfana da waɗannan gidaje ke cewa game da wannan yunkurin gwamnatin a sunana abba ga mai wannan Allah kadir ne wani Allah ya kawo wannan abu ni ba mu yi tsammani ma za mu samu wannan gidan ba ma ni am have a 5 bedroom flat yanzu ko da an bani 2 bedroom flat ban yi tsammani zan samu gidan ba ma sunana ni ne retire sergeant abacha mai nan ne na yi fari ciki wannan abin da ya faru mun sani cewa kowa kadar Allah hak Allah ne ya kawo shi wanda ya ji to sai talakawi nasa da ya zo ya gina wannan herwa santa saboda ya raba ma wayanda gidansu ya rushe ya su ya da su nake ko kin samu wannan gida da aka ce za a baku eh an ba mu yanzu kina da yara eh ina da yara suna uku ne suna na comrade ah, Mohamed Bukar da farko lokacin da aka yi rushe-rushen nan in fact ba ni kadai ba almost dukkanmu mun dauka mun rasa gidajenmu amma yanzu gashi lokacin da suka faɗan yana zuwa tallafa mana da yayi don ba karamin abu bane haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya